وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na hudu. ga watan ramadan wato yammacin asabar 24 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 a wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda za mu tashi akan aya ta 43 kuma kamar yadda kuka ji kuka gani muna marabtar mai martaba sarkin bauchi wanda ya zo wannan majalisi namu domin ya albarkace shi a koda yaushe yana tare da mu da addu'o'insa yana tare da mu da fatan alkhairi a yaushe muka zo muna samun goyon baya cikakke daga wajen mai martaba yau ga shi ya zo domin ya albarkaci wannan zama namu saboda haka nake cewa a tafsirin na ya fi na kowace rana cika an ce mai jan baki shine na'ibin mai martaba a'a dukkan mu ne na'ibansa sauraka nima yau na'ibin mai martaba ne a wannan majalisi sauraka muna masa barka da zuwa kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da mace da mijinta ya rasu tana da ciki ba a raba gado ba aka jira har ta haifi abin da yake cikinta kuma allah da ikonsa bayan ta haife shi aka haifi ɗa namiji bai fi awa ɗaya ba sai ya rasu to shi ne ke tambayar cewa shin da shi a cikin wannan rabon gado matukar ya zo da rai to yana ciki dama abin da ake bukata ya zo duniya da rai haka ya zo duniya da rai ya koma ga Allah don haka gadansa yana nan sauraka waɗanda za su ci gadansa su za a ba wa kasansa su za a raba wa gadansa sai wani shi kuma da yake tambaya game da da cewa da shi da iyalinsa suna ainihin gasar saukar alkur'ani a cikin watan ramadan kowa a cikinsu yana son ya fi uwansa to ita ta kasance mai himma ce da haka duk sanda ya ɗiyar kasala ya gaji to idan ya kula cewa ita fa tana ci gaba sai ya yunkuro shi ma ya ci gaba to ne yake so ya ji cin wannan ba zai shiga cikin yin wani abu ba dan Allah ba a ko kaɗan dan ka ga ɗan uwanka yana wani abu na alkhairi kai ma ka yi kokawa wajen ka ga ka kamo shi ko ka fi shi wannan shine abin da Allah yake so wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ba a duban a harkar duniya ana son kullun ka dubi wanda yake kasa da kai dan ka gode wa Allah ka dubi wanda ka fi shi lafiya ka fi shi arziki ka fi shi samu duk da ka kai ga rashi in ka dubi wani sai ka ga kai kana cikin ni'ima wataƙila kai babu ne a tare da kai abin duniya amma kuma Allah ya bar maka ka wani kuma yana nan baya da shi kuma baya da lafiyar a rashin lafiyar kuma wani in ya dubi tashi ya dubi ta wani sai ya san cewa shi Allah ya tausaya masa to kullum kana duban na ƙasa da kai a cikin harkar rayuwa ta duniya to sai kai ta gode wa Allah kana ƙara gode masa amma a cikin harkar addini ana son ka dubi na sama da kai wanda yake gaba da kai don ka yunkuru kai ma ka ga cewa ka kamo shi kuma ka wuce shi sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ya kula sayyidina abubakar duk sanda aka tashi kawo wani abu na taimako to yana fin sauran da abin da zai kawo saboda haka wata rana sayyidina umar shi ma ya sa a zuciyarsa cewa sai ya kamo sayyidina abubakar da haka da annabi ya ce a kawo taimako sayyidina umar ya je ya kawo dukiya mai yawa annabi ya ce mai kamar wa iyalanka ganin yawan dukiyar da ya kawo gabansa ya ce na bar musu wata kwatankwacin wannan wato na raba dukiyata ne biyu na kawo maka rabi ya rasulallah sai ga na abubakar ya zo da tashi niki-niki ya kawo gaban manzala salari salama ya ajiye annabi ya ce a mai kabar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzansa wato gaba ɗaya kwalkwale shi ya kawo sai na umar ya ce lalle dattijan nan ba za mu iya masa ba ya riga ya yi gaba ba za mu iya kamo shi ba to haka sahabbai suka kasance suna gasa wajen aikin ayyukan alkhairi don haka don yi gasa da matarka wajen aikin alkhairi wani abu ne mai kyau kuma zai kara muku karfin gwiwa baya cikin abin da za a ce ko kana yi don wani sai tambayarsa ta biyu yake cewa ina gaskiyar maganar da ake cewa takardun da muke ganin kana karantawa a lokacin tafsiri kana ɗauko su ne daga cikin littafin tafsirin da ka rubuta wanda ba a buga shi ba tukunna ina eh, gaskiya ne eh, to don Allah yaushe littafin zai fito kuma menene sunansa to shi ya kula ke na ina riƙe takardu na ɗauka ba wanda yake gani <laughs> to ba wani littafin tafsiri da na rubuta ko nake rubutawa na larabci a haliyar da zan ce ko na rubuta na ajiye ina ɗauko a ciki a waɗanda suka san inda nake za su je su gani da littattafan tafsiri na na juye su a gabana saboda haka suka fito zan bincika abinda zan bincika zan rubuta abinda zan rubuta saboda haka zan fito nake fitowa da nake rubuta su ba wai ba wai a rubuce suke a ajiye ba sai zan fito zan a lokacin da zai yi tafsiri a lokacin zan rubuto su in zo da su ina nan da printer ta da tawada da komai akwai dai tafsiri na hausa wanda shi kuma ba rai muka na fara rubutunsa wanda a halin yanzu na kai ƙarshen suratun shu'ara shi wannan shi ne wanda nake rubutunsa yau shekara ɗaya da kusan rabi kenan da farawa ina sa in sha Allahu a cikin shekarar nan ko ban gama bai zama kaɗan ya rage to wannan akwai shi in an gama shi watakila ya fito cikin sifili hudu na ɗaya har zuwa na hudu a wannan shi ne abinda na sani a rubuce shi kuma wannan duk karatun da muka yi shi ma yana na rubuce banda tafsiran farko da muka fara yi a nan masallacin da wanda muka yi a maiduguri wannan duk ban rubuta su ba wannan galibi kawai da kan yi karatun ne in zo mai tafsirin to bayan tafiya ta yi tafiya sai na ga cewa ya kamata abinda zan karanto in zo in karantar ya kamata ya zama ana, ina rubuta shi saboda zai yi amfani gare ni ni kaina kafin ma yi wani amfani saboda haka sai ya zama na tun daga kan suratul kafi da muka fara karatunta a nan sai zama na ina rubutawa amma da za ku kula cewa kafin suratul kafi da littafi ke zuwa da kan suratul kafi ne na fara zuwa da rubutattun takardu sannan a kano tafsirin da muke yi shi ma tun daga tsuri har zuwa suratul nas ba mu rubuta shi ba ila iyaka da ka zan zo in yi to sai bayan na kai ƙarshe sai na ga cewa akwai abubuwa da yawa wasu ka faɗi su ka manta wasu kuma ka faɗi su ka karanta su amma yanzu ka manta a ina ka karanta su ba lalle ka tuna ba kwakwalwar ɗan adam tana tana abu tana manta wasu to amma ni na gada na rubuta a lokacin to da komawa zai kawai in duba saboda haka daga muka dawo karatu muka dawo farko fatiha bakara sai zamana duk ina rubutawa saboda haka yanzu haka suratul bakara muna da ita ina da ita a rubuce za ta doshi shafi dubu wanda yake rubuce wanda ita ma idan muka gama suratul baqara akalla iya samun sifili guda biyu na ɗaya na biyu ko a samu uku a cikin wannan sura to kaga in tafiya ta tafiya haka Allah ya ba mu tsawon rai to sai a samu complete din alkur'ani din a rubuce gaba ɗaya. saboda ka yan baya sai su ga su cewa su ma sun zo sun amfana da shi mu kuma mun samu ladar abinda muka bar musu na ilimi to wannan shine hikimar rubutawa din amma ba dan haka ba sai yadda da ake yi ko kuma da yawa ake yi to wannan kuma yana sa karatun ya wuce sai wanda yake tambaya game da cewa ya halatta a ƙona kofato ko fatar bushiya a matsayin hayaƙi ta biyu kuma ya ce shin ya halatta a je gurin wanda ba musulmi ba a karɓo maganin gargajiya irin na jinnu ko cultism to tambayarsa ta farko yana cewa ya halatta a kona ko fato ko abin a yi hayaki in na fahimce shi yana nufin a yi hayakin korar wasu kwankwamai ko wasu aljanu ba wai hayakin da za a shaki kanshi ba in yana nufin hayaki ne in aka yi ana jin wani kanshi ne na musamman guri yana daɗin abin nan wannan babu komai amma in yana nufin wani hayaki na a kori aljani ko kuma na ayi maganin aljani wannan baya daga cikin hanyoyin da shari'a ta zo da shi na magance aljanu wasu ma daga cikin waɗannan abubuwan da ake kodawa da sunan hayaƙi ko turare aljanin ne ke so saboda ka biya musu bukata kake yi su kuma su ba su biya maka taka bukatar wanda kuma wannan yana da hatsari kwarai da gaske ah, addu'o'i da yawa sun tabbata a sunar annabi sallallahu alaihi wa wanda idan ka karanta su za ka magance dukkan wani sharri na shaidani kana da suratul baqara annabi ce inda ake karanta ta shaidan baya shiga duk gidan da ake karanta ta shaidan baya shiga a cikin suratul baqara kana da ayatul kursi wanda mutumin da ya karanta ta da daddare har gari ya waye shi dan ba zai kusance shi ba ko ya karanta ta da safe har yamma ce dan ba kusance shi ba suna nan da dama wadanda suna zama kariya ne da tsari da hirzi ga mutum daga sharrin shedan duk cikin hadisan da suka zo na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ya ambaci abubuwan da za su baka kariya daga shedan babu wani hayaki saboda haka wani abu ne wanda yake shigogo shigogo harkar shaidanu ko aljanu wani abu ne na koye da baka ganin su su suke ganin ka innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu don haka shari'a ita ce za ta sanar da kai yaya al'amarin yadda za ka yi ta'amuli da su yake sauraka a takaita akan abin da shari'a ta zo da su ya fi a ce a shigo da wasu abubuwa daban waɗanda wanda kuma ba musulmi ba a je gurinsa karɓar magani da ya ce maganin aljanu to in shi ma irin wannan na hayaƙi hayaƙin ne duk da ya gudu ba a tsira ba in kuma addu'a ce to ba na jin za a same ta gurin wanda ba musulmi ba saura sauraka tanadin da musulunci ya yi maka a kan abin da ya shafi jinnu inda yau misali wata rashin lafiya ce ciwo ne ya fito maka ko kana fama da wani rashin lafiya aka ce akwai wani ba musulmi ba ne amma yana ba da wani sassaƙe ko wani ganye da za a sha a samu waraka wannan babu laifi babu laifi dan ka je gurin wanda ba musulmi ba ya baka wani ganye ko ya baka wani sassaƙe tunda wani abu ne wanda daman can ya halatta musulmi ya amfani da shi shi yana da wani ilimi game da wannan da kai baka da shi wannan za ka iya karɓa a wajensa kamar yadda za ka je gurin likitan da ba musulmi bai duba ka ya rubuto maka magunguna ya rubuta maka allura in ta kama ya yi tiyata ya yi wannan duk babu laifi a ciki amma abin da ya shafi sha'anin aljanu ka je gurin wanda ba musulmi ba ka ce gunshi za ka samu abin da zai maka kariya daga aljanu tare da cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka da dama to gaskiya ana akwai hadari ina ga mu tsaya da tambayoyin haka nan ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله سبحانه وتعالى يتوى النبي موسى عليه السلام لهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى وتفي فرعون lalle shi ya wuce iyaka faƙula lahu ƙaunar layinan ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkaru kowane Allah ya yi tintintini au sha ko kuma ya ji tsoron ubangiji izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna wannan magana ce Allah subhanahu wata'ala yake yi da annabi Musa alaihi salam da annabi Harun alaihi salam wannan yana nuna cewa sanda yake musu wannan magana annabi harun yana gurin Don a gaba can za mu ga inda suka ce kala rabbana na hafu suka ce ya ubangijinmu lalle mu muna jin tsoro kaga kenan a yanzu yana magana ne da su su biyu kenan an naɗe mana dukkan abin da yake tsakanin wannan zuwan da ya yi haɗu da ɗan uwansa a Musa annabi Harun da kuma zuwa ya gaya masa saƙon da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora masa da nauyin da ya bashi na annabci duk an naɗe mana wannan sai kawai aka kawo mana wani faifai da yake nuna gashi nan annabi Musa da annabi Haruna sun haɗu kuma annabi Haruna ya ji dukkan saƙonnin da annabi Musa ya zo masa da shi gashi har Allah kuma yana musu magana tare Duk an naɗe mana waɗancan bayanai domin kai kanka mai sauraron labarin kana iya karasa waɗannan abubuwa tunda ka san dole ba zai zo a yi musu wannan magana ba sai ya iso ya isarwa da haruna wannan saƙo ko kuma wasu malami suka ce ya halatta wannan jumlar izhaba ila fir'auna ku tafi ku biyu zuwa ga fir'auna ta zama badalci ta jumlar da ta gabata a baya izhab anta wa akhuka ka tafi kai da dan uwanka har yanzu dai magana ce Allah subhanahu wataala yake da annabi Musa shi kadai yana gaya masa cewa ya je yana kuma umarta sai ya gaya wa ɗan uwansa haruna cewa ga saƙon da Allah ya ɗora musu ga nauyin da ya ɗora musu su je su sami fir'auna innahu ga lalle shi fir'auna ya wuce iyaka saboda ka jumlar da za ta zo ko ai da za ta zo gaba kala rabbana na nakhafu sai ya zama jumla ce wacce ke musta'nafa ibtida'iyan sabuwar jumla ce wacce take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya nade mana dukkan abin da ya ya abin nan ya wakana tsakanin annabi Musa alayhi salam da dan uwansa Haruna kuma Allah ya ba su umarni gashi kuma har suna cewa muna jin tsoro saboda haka kamar takaddirin yadda abin zai kasance kamar annabi Musa alayhi salam ya tafi ya haɗu dan uwansa Haruna ya isar masa da umarnin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi sai suka ce rabbana na nakhafu ya ubangiji muna jin tsoro Allah ya ce na abinna innahu taga lalle shi fir'auna ya wuce iyaka Mana ya ketare iyaka da kafircinsa da shishiginsa da zaluncinsa da ta'addancinsa wannan kamar ana faɗar dalilin da ya sa aka umarci annabi Musa alaihi salam dan uwansa Haruna su je su samu fir'auna ana gaya musu cewa dalilin wannan umarni da aka basu da wannan aike da aka yi musu shi ne don su je su same shi domin mutum ne da ya wuce iyaka ya yi azarbaɓi ba kaɗan ba ya kai matuƙa wajen zalunci da ta'addanci saboda haka su je domin su dakatar da shi su hana shi ci gaba da abin da yake yi na ainihin ta'addanci Allah ce ku ce faƙula da qawlan layyinan ku gaya masa magana mai sauƙi ku gaya masa magana mai taushi cikin ladabi ladabi na baki ku yi masa magana da murya wacce take ba mai kaushi ba ba mai zafi ba ku kausasa masa magana ku nuna masa rashin ladabi la'allahu ya tazakkaru watakila ko ya yi tunani ya yi tintintini saboda wannan magana mai laushi da ya ji daga wajenku ya tsaya yi tunanin abin da zai amfane shi cikin maganganun da za ku gaya masa au ya sha ko kuma ya ji tsoron abin da zai cutar da shi don haka ya bar abin da yake kai na saban Allah da da'awar uluhiyya da yake yi na cewa shi Allah ne at-tadhakkur da Allah subhanahu wata'ala ya ambata la'allahu yatadhakkaru at-tadhakkur abin da ake nufi da at-tadhakkur shine mutum ya tsaya yayi tunani yayi nazari nazari na basira akan abin da yake kai ya gane cewa abin da yake kai ba gaskiya bane kuma abin da ake gaya masa gaskiya ne wannan shi ake kira at-tadhakkur al-khashiya kuma ya ji tsoron abin da zai auka masa zai saukar masa na azabar Allah subhanahu wataala da uqubarsa saboda haka wannan tsoron Allah din ya sa shi ya daina abin da yake yi na saban Allah fir'auna ya kasance yana daga cikin ahlul tughyan waɗanda suka wuce iyaka suka zarme a cikin lamarinsu har ya kai shi ga da'awar cewa shi Allah ne yana ganin abin da yake kai shine gaskiya kuma duk abin da za a gaya masa ba gaskiya ba ne to Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Musa da Harun alaihi su je su gaya masa gaskiya wannan gaskiya da za su gaya masa ko dai ta sa su ya tsaya yayi tunani tunanin ya kai shi ga gane cewa abin da yake ba daidai ba ne ya bari ko kuma ya ji tsoron abin da kuke gaya masa na ba kada ya same shi musamman yayin da zai ga kun nuna musu wasu ayoyi wasu mu'ujizozi waɗanda suke tabbatar da cewa ku manzanni ne da gaske daga Allah wannan ya sa ya ji tsoro ya bar abin da yake ɗayan biyu ko dai ya tsaya yi tunani da hankalinsa da nazarinsa da basirarsa ya gane cewa abin da yake gaskiya bai dace ba ya bari ko kuma a'a idan ya ga ayoyin da Allah ya ba ku kuka nuna masa wannan ta sa ya ji tsoron abin da zai biyo baya na ukubar Allah wacce za ku tsorasar da shi da ita ya bar abin da yake yi na saban Allah to anan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya umarce su bil qawlil layyin cewa su faɗa masa magana mai taushi kuma ya nuna cewa wannan tattausar magana da za su gaya masa ita ce za ta sa fir'auna ya yi tunani ko ta sa shi ya ji tsoron Allah domin har ko da yaushe tausasa murya da tausasa magana lokacin da mutum ke kokarin isar da gaskiya yana taimakawa wajen mai saurarensa ya tsaya yi tunani game da abin da yake faɗa saɓanin ya kausasa mirya ko ya yi wasu tsauraran maganganu waɗanda za su sa shi wannan da ake kokarin ganarwa ya bazama ya ainihin kaucewa sauraron wannan mai faɗar gaskiya ɗin wannan faɗa wannan magana mai taushi ita ce Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul nazi'at annabi musa alaihissalam ya zo ga fir'auna sai ya ce da shi faƙul allah ce ka ce masa hallaka ila an ahdi wa ahdiyaka ila rabbika fataksha shin kana da buƙatar ka tsarkaka kuma in nuna maka in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka ka ji tsoronsa ka duba a cikin siga mai taushi kuma kamar mai neman shawara ba wanda ya zo da balbali ba da wasu bama-baman kalmomi hallaka ila an ta zakka, shin kana da buƙatar ka tsarkaka bai ce zo in tsarkake ka ba ce fir'auna na zo in tsarkake ka ce <laughs> bai wato a kazanta yake ce a kana da buƙatar wato kai da kanka ka tsarkaka da kanka babban tsarki da zai samu shine tsarkaka daga shirka daga hada Allah da wani ya tsarkaka daga da'awar annabta uluhiyya cewa shi Allah ne ko rububiyya cewa shi ubangiji ne babu tsarkin da ya kai wannan sannan ya tsarkaka daga dukkan abin da yake na saban Allah da zalunci ce in nuna maka hanyar ubangiji wanda zai sa ka ji tsoronsa ila rabbika ubangijinka wanda shi ya halicce ka shi kuma ne yake tattalinka shi yake renanka duk ni'imomin da kake ciki shi ya baka don haka in nuna maka abin da za ka yi ka ji tsoronsa domin ka gode masa waɗannan ni'imomi saboda haka za mu ga annabi musa a.s. ya zo masa da kalmomi masu taushi wanda allah subhanahu wata'ala a nan ya umarce shi da ya faɗa ibnu kathir alaihi rahmatullahi a cikin tafsirinsa yana cewa wannan a cikin wannan aya akwai izina mai girma akwai darasi babba da za mu ɗauka daga wannan aya ya ce darasin kuwa shi ne fir'auna ya kai matuƙa wajen girman kai da nuna isa har yayi da'awar shi Allah ne har yayi da'awar cewa shi ne ubangiji mafi ɗaukaka hmm. annabi musa alaihissalam kuma gashi a lokacinsa babu wanda ya kai shi tsarki zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓun Allah subhanahu wata'ala amma duk da haka sai gashi Allah subhanahu wata'ala yana cewa da annabi musa faƙula da hukaunan layinan ga ya masa shi wannan mai jabberancin mai girman kai ga ya masa magana mai taushi tausasa masa ya ce wannan akwai darasi a ciki ya kawo magana yazid al-rakashi wanda daga cikin magabata lokacin da ya karanta faɗar allah faƙula da hukaunan na. ku gaya masa magana mai taushi ya ce ya man ya tahabbabu ila man yu'adihi fa kaifa biman yatawallahu wa yunadihi yace ya wanda yake lallashin mai zaginsa. mai nuna masa gaba ina kuma ga wanda yake son sa yake kiransa yana ambatansa idan har Allah subhanahu wataala haka yake lallashin irin su fir'auna a ce ka je ka gaya masa magana mai taushi koya wa azantu koya ji tsoron Allah ina kuma wanda yake shi mai kiran Allah ne yana son sa Allah subhanahu wata'ala ta'amulinsa da bayansa ya kai gaya matuƙa wajen tausayi da ainihin rahama da luɗufi babu wanda ya kai shi ka duba inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yana ba mu labarin ashabul ukhdud waɗanda suka yi rami suka buta wuta ganga-ganga aka rika ebo muminai ana zuba su cikin wutan nan ba ba ba namiji ba mace ba namiji ba yaro ba tsoho kowa da kowa har goyon an jefa cikin wannan wuta saboda kawai wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba dan komai ba saboda sun ce mun yi imani da Allah gagara ba sha yabo ka duba sai Allah yake cewa na ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq waɗanda suka fitini mu'minai maza da mata sannan ba su tuba ba to suna da azabar jahannama suna da azabar gobara wani malami yake cewa ka duba suna kashe masa bayansa masoyansa amma yana tallata musu tuba kashe masa bayansa suke amma yana cewa su tuba sun ya tubu sannan ba su tuba ba wato da za su tuba duk wannan abin da suka yi sai ya karbe su ka duba waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa ko annabi isa ɗan Allah ne ko ɗayan uku ne Allah subhanahu wata sai yake cewa afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfirun yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah ba wai sakfiruna su nemi gafararsa wato duk wannan abin da suka yi na zagin sa shi tallata musu tuba yake yi shine anan wannan bawan Allah yake cewa ya kai wanda kake lallashin mai gaba da kai mai nuna maka kiyayya to ina ga wanda yake son ka yake ka yana neman taimakon ka. ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا da a ce fir'auna yayin da ya zarbabi ya wuce iyaka wa qala ala allahi ifkan wa zuran ya faɗi ƙarya ya faɗi ƙage jingina wa Allah anaba ila allahi mustaghfiran da a ce ya koma ga Allah yana neman gafararsa lama wajada illa da bai samu Allah ba sai mai gafara abinda duk kai wa ubangiji subhanahu wataala kai da shi to mai sauraron ka ne ya fi maka matukar kai gaskiya wajen neman gafararsa da gaske kake wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima wa man ya'mal su'an wanda ya mummunan abu wato ya aikata abinda Allah ya haramta aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar barin abin da Allah ya wajabta masa ya nemi Allah gafara Allah ce zai samu Allah mai gafara ne mai jinƙai a cikin waɗannan ayoyi bayan wannan aya da aya da take bi mata sai kuma wata aya ta zo mai ban tsoro inda za ka gane girman sha wato sha'anin haƙƙin wani kaga a nan ubangiji ya faɗi haƙƙinsa shi na ya sa ka ya hana ka ya sa ka kaƙi ya hana ka kaƙi hannuwa ya ce in ka nemi gafararsa da gaske zai gafarta maka amma a gaba mai Allah ya ce bayan wannan da kuma ayar da take bayan ayar da binta Allah ce man yaksib ithman aw khati'atan man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina wanda duk ya kirkiri wani ƙarya ko wani laifi ya jefa ma wanda ba shi da shi kaga Allah bai ce zai samu gafara ba a nan bai yi magana gafara ba a haƙƙinsa shi sai ya ce ya ji lillaha furar rahima amma a haƙƙin wani sai ce ta mala buhtanan wanda ya ɗauko wa kansa babban ƙage kuma wanda yake mabayyani wanda zai nuna maka haƙƙin wani ba ya wa kawai ka je ka ce Allah gafarta mun ka cutar da wani Allah ya saurare ka ya gafarta maka sai wancan kun gama warwarewa da shi sai kun gama warwarewa da shi yan aljanna har za su zo su shiga aljanna za a dakatar da su sai sun gama warwarewa duk tsakaninsu ba wanda zai shiga da haƙƙin wani saboda haka haƙƙin mutum yake da girma wata rana haruna rashid ɗaya daga cikin khalifofin daular abbasiya yana da wafi a ɗaki mai alfarma na makka sai wani mutum ya tare shi sai ya ce da shi ya amiral mu'minin ya kai sarkin muminai inni uridu an ukallimaka bi kalamin fihi ghilza fahtamilhu li ya sarkin muminai zan yi maka magana kuma zan kausasa maka sai kai haƙuri ka jure mu to ci zai zai yi masa magana amma fa zai yi ta da kaushi tana da zafi don haka mai girma sarki sai a yi min haƙuri to shine sai ya ce da shi la wala karama ba za ta yiwu ba yace qad ba'atha Allahu man huwa khairun minka ila man huwa sharrun minni fa amarahu an yaqula lahu qawlan layyina yace ba zai yiwu ba Allah ya aiko da wanda ya fi ka alkhairi shine annabi Musa ya aika shi kuma wanda ya fi ni sharri shine fir'auna amma Allah cewa ya ka faɗa masa magana mai taushi kai dan me zaka kausa saboda ni ban fi fir'auna sharri ba kai kuma baka fi al-Musa ba haka nan ibn futi yana <clears throat> yana cikin littafin tarihu dimashq na ibn asakir da al-bidayah wa nihayat ibn a cikin littafin ibn futi wato abdulrazak ibn ahmad wanda ake kira majma'ul adab fi fi mu'jam ya kawo cewa wani daga cikin masu ibada masu gudun duniya irin zuharu da ake fada ya shiga wajen al-ma'mun shi ma ɗaya ne daga cikin sarakunan daular banu eh, al-abbasiya ya shiga wajensa sai ma'amun sai ya ce da shi izini Ibin wa'azi kala sai ya ce wa akhlith alaika in kausasa maka sai ya ce a'a ban ce ka kausasa mun ba fa inna allaha ba'atha musa wa huwa khairun minka ila fir'auna wa huwa sharrun minni fa qala fa qula lahu qawlan layyina Allah ya aika annabi Musa wanda ka tabbata ya fi ka zuwa ga fir'auna ka tabbata ya fi ni sharri amma kuma Allah ya ce ka gaya masa magana magana mai taushi saura ka tausasa magana ɗaya ne daga cikin jigajigai shika-shikai na da'awa na kira zuwa ga Allah na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna Allah subhanahu wata'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan Allah ce kai da awa yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau kuma kai jayayya da su ta hanyar da take mafi kyau kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sai ya sifanta al hikma al-mau'iza da cewa al-hasana al-hikma ita ba a ce bil hikmatil hasana ba domin ba a samun hikima sai mai kyau duk da aka samu hikima to mai kyau ce ba a ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmatil hasana ba duk abin da yake hikima to kyakkyawa ne hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna cikin hikima wa yuallimuhumul kitaba wal hikma hadisan manzala duk suna cikin kalmar hikima don haka dukkanin su masu kyau ne ka karanta hadisan manzo Allah ka fassara wa mutane ba a cewa kai zafi babu zafi a cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya magana amma wa'azi sai Allah ya ce wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau domin ana samun wa'azin da ba shi da kyau yayin da ya zama wa'azi a kausa samiriya akwai fadar bakaken maganganu akwai shagube akwai yarfi akwai waye akwai waye to ya fita daga zaman to zamantowarsa wa'azi mai kyau saka ce da wa'azi mai kyau da aka zo wajen jidali shine jayayya inda za tsaya abokin hamayya ya fada ka fada to ba a ce wajadilhum bil hasanati ba sai ka ce billati hiya ahsan domin galibi a lokacin jayayya to an fita wato ta da jijiyar wuya idan aka ce jayayya ce ake sabanin mutum ya zo ya baje yana wa'azinsa babu wani wanda yake ja da shi to al'amarinsa sun bi tafiya cikin sauki fiye da a ce wani ya zo ya tutse shi yana so sai ya kai shi bango to a wannan lokacin sai kaga wani ya bige da zage-zage da bakaken maganganu to shi yasa da aka zo batun jayayya sai ba a tsaya ga kyau ba sai aka ce wacce tafi kyau to duk wanda yana daga cikin tausasawa da Allah subhanahu wataala yayi umarni da ita nan gaba zamu ga inda Allah ya ce da shi inda Annabi Musa ya ce wassalamu ala man ittaba alhuda. wato aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a Allah ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum kada ku ja da ahlul kitabi sai da abin da yake mafi kyau in banda waɗanda suka yi zalunci daga cikin su Allah ya ce la'allahu yatazakkaru wa la'alla zai wa'azan zai zai wato zai yi tintintini anan zamu ga akwai taranci wato a ce watakila wannan watakila ba daga Allah bane watakila gare ku shi annabi Musa watakila gare shi shi da dan uwansa su ne za su ga watakila amma Allah ya san ko me zai wakana tun kafin ya halicci fir'auna tun kafin fir'auna ya zo duniya dama Allah ya riga ya san waye fir'auna kuma me fir'auna zai yi kuma a wani yaya fir'auna zai kare ka shi ba shi ne zai ce la'alla ba sai dai game da shi annabi Musa da annabi Harun alaihimassalam. ba za su san cewa yaya ƙarshen fir'auna zai kasance ba don haka su a wajensu wannan taraji yake amma ba a gurin Allah ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sa musu wannan a zuciya domin koyaushe idan wanda yake ƙoƙarin gyara yana sa ran cewa zai yi nasara wanda yake ƙoƙarin gyarawa zai karɓi wa'azinsa zai nasihar sa to yafi jin ƙarfin gwiwa ta ya ci gaba da yi masa amma in zai ji a ransa cewa ai wannan in kayi ma ba ji zai yi ba to gwiwarsa za ta yi sanyi da haka ba zai yi wani abu cikin karsashi ba to shi yasa ubangiji subhanahu wataala sai ya sa musu wannan raja'i a cikin zuciyarsu su yi tare da jin cewa amma shi Allah ya riga ya san ko menene amma wani na iya yin tambaya ce to Allah ya riga ya san cewa fir'auna ba zai ji wa'azi ba ba zai ji tsoron Allah ba me yasa aka ce su je an ce su je domin su yanke masa hanzari su kafa masa hujja Allah baya kama mutum da laifi sai ya aika masa manzanni ma kunna na hatta nab'atha rasula rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan kan mutane zan sana da wata hujja ce ya Allah laula arsalta ilayna rasulan fanattabi ayatika a cikin wannan sura sauraka ba su da wani abin da za su suna gaya wa Allah nan gaba a lahirar su ya Allah ai baka aiko mana da kowa ba mu ba mun san abin haka yake ai da tuntuni mun yi imani da mun bi ka ba za mu yadda mu samu kanmu cikin wulakanci ba to yana daga cikin hikimar aika masa shine a yanke masa hanzari sannan kuma a nuna masa ayoyin da suke tattare da shi wanda wannan nuna ayoyin kuma za su yi amfani ga wasu wanda za mu gani kamar yadda yake cikin wannan sura da kuma sauran surori da suka yi bayanin kisar annabi musa za mu gaida sahara waɗanda suke matsafa manya-manyan matsafan fir'auna duk suka yi imani to ba don aiken annabi musa ɗin ba har a tsaya a kara a buga da wannan fa'idar ba ta samu ba saboda haka akwai hikima ta su je su gaya masa fir'auna ya yi tunani amma lokacin da ba tunanin ba zai masa amfani ba wannan la'allahu ya tazakkaru din da Allah ya ce tazakkara kuma wa khashiya da ce wa aw yakhsha yayi tintintinin kuma ya ji tsoro amma lokacin da lokaci ya kure masa inda har ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin al ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidi a wannan lokaci ne ya cina abin da ake gaya masa gaskiya ne yayin da ruwa ya kama shi zai na ƙurin halaka shi ya ji tabbas mutuwa ce ga ta nan ta nufo shi gadangadan babu makawa ya tafi lahira to a lokacin ne ya tuna wa'azin annabi musa kuma yake nuna tsoronsa ga allah shi amantu na yi imani cewa babu abin bauta da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimina ina cikin masu miƙa wuya gare ka ya Allah Allah ce yanzu kuma al'ana yanzu kuma wa qad asaita qablu kai tabargazaka kai aikaka a baya can wa kunta minal mufsidina ka tabbata cikin mabarnata wannan alama ce take nuna Allah bai karbi imaninsa ba ba kamar yadda wasu suka ce ba ai fir'auna yayi imani haka fir'auna mumini ne ya mutu mumini har wani littafi yana nan a bige imanu fir'auna sunansa fir'auna mumini ne sun yi rubutu asali ibnu arabi alhatibi hatibi shi fara rubutu wasu suka zo aka samu wani ya zo goya masa baya ibnu taimiyya yana da risala a sheikh mulla al shi ma yana da risala wajen raddi ga masu wannan da'awa cewa fir'auna ya imani ai ya ce annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wanda kuma allazi amanat bihi banu isra'ila shine Allah shi ne annabin annabi musa alaihissalam kuma ya ce wa ana minal musulmina sau da ya miƙa wuya kuma ya faɗi wannan yana cikin hankalinsa yana cikin hayyacinsa tunda inda baya cikin hayyacinsa ba zai iya faɗar wannan ba to tunda yana cikin hayyacinsa ya faɗa me zai hana a yadda yana abin nan yana ya, mutu kafiri da ka suka ce ya mutu mumini shi yasa suka ce wai ba inda aka ce fir'auna zai shiga wuta alqur'ani sai dai a ce alu su za su shiga wuta amma <clears throat> ba shi ba adkhulu ala fir'auna shaddar al'azab suka ce to amma shi ai ba inda aka ce shi ma ya shiga to wannan magana ce a wasu karatuttukan mu mun yi bacali da ita cewa ba magana ce da ta dace da aƙidar musulmi yahya ibn mu'az wani daga cikin magabata na kwarai game da wannan aya da Allah subhanahu wataala ce qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yake cewa hadha rifquka biman yaqulu ana al-ilah fa kayfa rifquka biman yaqulu anta al-ilah yace ya Allah wannan tausayinka ne shine tausayinka ga wanda yake cewa ni ne Allah domin yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ma yace ana rabbukumul a'la amma gashi yadda Allah yake tausasa masa yace ana al-ilah to ina kuma ga tausasawarsa ina tausasa ga wanda yake cewa antal ilah Allah kai ne Allah al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi cikin tafsirinsa yana cewa wannan aya wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yake cewa wannan aya dalili ne da yake nuna halaccin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kuma ana so wanda zai yi umarni ko ya yi hani ya yi shi da tattausan murya musamman ma ga wanda ya san ya fi shi ƙarfi yana iya lallasa shi ko da kuwa yana da wata isma wato wata kariya da Allah subhanahu wata'ala zai bashi ka duba annabi Musa alaihi ya samu kariya daga Allah domin Allah ya ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kakku ku ji tsoro ina tare da ku ina kuma ji ina gani duk da wannan Allah bai ce to ku je ku faɗa masa duk abin da kuka ga dama ba shiwa inda a ce ana yin haka to annabi Musa alaihi salam shi zai haka wani yanzu idan ya zo yana ɓaɓatu yana faɗar munanan kalamai ko ga gwamnati ko ga wani babba wanda ya san zai iya lallasa shi to sai a rika ziga shi a ce baya da tsoro ai baya da tsoro gaskiya yake tsage ta faɗa musu gaskiya to ba magana ta tsoro ba ce ba magana tsoro ba ce annabi Musa alaihi ya samu garanti wanda shi wannan da zai yi wannan bai samu wannan garanti ba amma duk da haka Allah ce faƙula lahu qawlan layyana ku gaya masa magana mai taushi Shi ne shine ya ce idan annabi Musa alaihi da Haruna alaihi sun samu an ba su irin wannan umarni na su faɗi magana mai taushi fa kaifa bina nahnu fa nahnu aula bidhalika yace to ina gare mu ina ga mu yace mu muka fi cancanta mu haka to anan ne yace mai umarni da kyakkyawan abu ko mai hana mummuna zai yi nasara ya samu abin da yake bukata mutane su saurare shi sannan Allah subhanahu wataala yace qala rabbana قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى نعم الله يقول قال ربنا سي النبي موسى da annabi haruna suka ce ya ubangijinmu inna na na khafu an ya furuta alaina lalle mu muna jin tsoron kada ya yi gaggawar cutar da mu au an ya tsoga ko kuma ya wuce iyaka ƙala ubangiji ce da su la ta takhafa kada ku ji tsoro na a kuma lalle ne ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani ci gaba فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك ۖ والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'tiyahu ku zo ku same shi ku je ku same shi faƙula ku gaya masa inna rasula rabbika lalle mu manzanni ne biyu daga ubangijinka fa'arsil ma'ana bani isra'ila ka saki banu isra'ila tare da mu wala tu'adhibhum kada ka ci gaba da azabtar da su karji'tuka bi ayatin bi ayatin min rabbika haƙiƙa mun zo maka da mu'ujiza aya daga ubangijinka wassalamu ala man ittaba al kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya inna qad uhiya ilaina lalle mu an yi mana wahayi annal azaba ala man kadzaba wa tawalla cewa azaba tana tabbata ne ga wanda ya karyata kuma ya juye baya wato bayan annabi Musa alayhi salam da annabi Haruna sun gama shiri na za su je su tinkari fir'auna su gaya masa abinda Allah subhanahu wataala ya umarce su su gaya masa sai suka koma suna ganawa da ubangijinsu suna gaya masa cewa ya ubangiji muna jin tsoron an ya furuta alaina kada fir'auna ya yi gaggawa a kanmu ta hanyar gaggawar cutar da mu ko gaggawa tun ma ba mu faɗa masa ba ko ya sa a kashe mu ko ya kore mu au an ya tsaga ko kuma ya ƙara wuce iyaka wato ya azarbaɓi wato galibi yayin da mutum ya yi niyyar zai aikata abu ya yi azama to idan mai hankali ne yakan fara tunanin awaƙib in na yi wannan abu me zai biyo baya wato zai fara tunanin kada in na yi abu kaza abu kaza zai biyo baya to wannan tunanin a waƙif ɗin shi ne ya kira su annabi musa da ɗan'uwansa haruna alaihissalam suke faɗa wa ubangiji wannan domin ya zama da sun yi shirin duk da ya kamata su yi su tunkari fir'auna kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya umarce su suka ce rabbana na khafu ya ubangiji muna jin tsoron an furuta alaina ay an ajila wa yasbiqa kada yayi gaggawa muna jin tsoron kada yayi gaggawa wajen ya ce a kashe mu daga jin sun zo sun ce su manzanni ne na Allah kafin ma su isar da sakon da Allah ya ba su su isar masa ya ce waɗannan ku kashe su ko kuma a'a yana ganin annabi Musa alaihi salam ya gane cewa shine ake nema saboda ka yi sauri ya ainihin zartar masa da hukunci da zamana abin da suke so su isar na wannan sako bai isa ba saboda haka suke jin tsoron kada haka ta faru lokaci yayi ga kuma mai martaba tare da mu za mu so a ce mun ji wasu kalmomi daga wajensa na sanya albarka da halartar wannan majalisi namu da kuma faɗakarwa ga 'ya'yansa bisa ga abubuwan da ya kamata a ce an ji daga manya irin su da ka zan ba da abin magana da shi mai martaba بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم 'yan uwa musulmai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu alhamdulillah a zahirin gaskiya malam ya matsa sai ce wani abu amma ni ma na zo karatu ne kamar yadda kowa yake zuwa ya karo to kasancewa da baki na so in ja da ni na so in ja baki to sai na bar na'ibi na to muna godiya ma Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah ala kulli halin kuma mun gode ma ubangiji Allah da nuna mana wannan lokaci kamar yadda muka sani da yawa daga cikinmu Allah bai sa sun kawo haka ba wasu an fara azumin da su Allah bai kawo su wannan lokaci ba to mu da allah ya kadar zuwa wannan lokaci muna masa godiya kuma shauran yan uwa da suka riga mu allah ya ji kansu da rahama muna ƙara godiya shi kansa malam da dukkan sauran malamai da suke wannan wuri da sauran wurare da dukkan inda ake tafsirai da fata abubuwan da ake karantar da mu ubangiji allah ya sa amfanin mu abubuwan da aka yi shi bisa kan sababa Allah ya saka da alheri abinda muka yi shi bisa kan kuskure Allah ya fi mana Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma har yau ina ƙara godiya mu dukkan al'umma musamman yadda Allah ya jirbi mu da zama lafiya a wannan jihar namu na Bauchi da wannan gari namu na Bauchi muna da tabbaci ba wayanmu ba ne ba ƙoƙarinmu ko iyawanmu ba ubangiji haka ya so to mun gode masa kuma muna godiya irin addu'o'i da ake yi kowa da irin nasa kowa da irin kokari da yake to ubangiji allah kare gajiyar da mu kuma sauran wurare da ake samun rashin fahimta da ko allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan al'amari da duk musulmai suke allah samu zauna lafiya kuma alhamdulillah a gurguje kamar da aka kullum ake sanar da mu a tafsirai a wurare daban-daban mai ta fatan alheri makamu mai fatan alheri tsakaninmu da junanmu za mu ga alheri mu guje majita-jita da batanci da ire-irensu abu ne wanda bai da riba ko addinance abinda damu ya kawo ci gaba mai yi kokari ya bakin gori wanda bai saba mu addini ba yau in maka duba a malan kai haƙuri ba tafsiri ke ba wato in maka duba kamar da malamin suka faɗa yawancin matsaloli da yake damun mu wato abu ne wanda ya fito daga jikinmu na farko akwai hasada wanda mummunan abu ne malam kullum sukan faɗa akan faɗa sun wurare duk wanda ka gan shi da abu ni'ima ne Allah ya mishi kai abin da za ka yi buri shine kai ma Allah ubangiji kai ma ya ni'imantar da kai amma yau sai zama na ba mu da wani abu banda hasada wani ya samu ma baka zan nan garin ya samu ba za ka yi tunanin kai ma Allah ya baka irin irin nasa ya ya samu ka zama je ya dan shi ne mun zama dai a dame saboda menene ni'imar da Allah ya muni to kaga wannan babban al'amari ne wanda zai kawo masifu da tashin hankali a tsakanin al'umma kuma muna roƙo kamar da kullum mala ake faɗa matasanmu ubangijin allah ka ba su abubuwan yi na gari yau rashin abin yi shi ya haifar da matasanmu aka shiga wani hali to amma mun gode ma allah ana ta kirkiro da sana'o'i da ire-irensu saboda haka muna ƙara kiran matasa mai ta haƙuri da rayuwa mu nemi abubuwan dogaro da kai kar mu tsaya cewa wani ne zai azurta mu ko kuma sai a jikin wani damu za mu ire iren su a gurguje malam sauran al'umma haka muna godiya da fata ubangiji allah ya sa mu yi muwafaka inda muka taru a nan allah ya tara ma cikin rahamansa kuma yadda muka kawo azumi na bana muna roƙo allah ya sa za mu kai na baɗi a cikin ƙoshin lafiya da rufin asiri shi malam ko da ke malam dan gida ne amma da dan addu'a yanda ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya to inda duk da je zai dawo gida Allah mai da shi lafiya ubangiji Allah ya saka da alheri Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya da karuwan arziki mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum. muna ƙara jaddada godiyarmu ga mai martaba sarki allah ya ƙara masa imani allah ya ƙara masa lafiya allah ya ƙara yawaita mana irinsu a ƙasar nan ubangiji subhanahu wata'ala ya kare su ya tsare su daga dukkan wani abin ki nasihohin da suke yi mana a yau a koda yaushe allah subhanahu wata'ala ya sa su shiga kunnuwanmu su kai kunnuwan waɗanda duk ya kamata su ji domin a yi aiki da su Allah ya sa masa wannan ziyara da a cikin ma'auninsa na ayyukan lada ubangiji ya bashi albarkatun da suke cikin waɗannan kwanaki goma masu albarka yadda ya zo nan lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya muna godiya gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh